فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا bayan waɗannan annabawa sun wuce sai wasu munanan mabiya batattu suka biyo bayan su suka tozarta sallah ba su yi ta ba a kan yadda ake su suka aikata abin da zuciyarsu take so na saɓo kamar zina don haka da sannu za su gamu da sharri da taɓewa a cikin jahannama